بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان شاء الله تعالى يا في كن بكراتين غاي باب استحباب العزلة عند فساد الزمان باب ني بزايتيا استحباب tiyan ايوا جزا ewa gaza wangi wula mini bai zawon al'uzla wugayi amini wata cin zawon da wa da nan dotici lokaci kicin inda fasadi zaman zaman gai lani bai tun dedeji akida dedeji bojin dedeji etun dedeji nga bi agami ba zamani ai wa ga wani kiwa bai zaman gizi bai ebu yini zaman bai wata ma bai wata ma ya gwana da ga lamarin wani gida agiye wace gunta ta baki a ji faru wajen wuce a kida da na zana wani wuce kiyo wuce ta siru ya rayuwa yawai su kusi da kiya ci ne bugu mustahabi habiwo waga bele tun da ya gami ba ewa wani wuce kwakan wani wuce kwakan ganin bai zawon gida عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم سعد إجي أبو وقاص ندمين يزغونا نبي محمد يا بشارة بلولو الجنة تنجابونا سكوب بيوي وغام ga samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me wona tuci soko sallallahu alaihi wasallam ya kulu fe gaga inna allah yuhibbul abda taqiya so ce deboye ya wuce at-taqiya ne sun da wuna al-ghaniya na ibe bagwena al-khafiya na minin so na gayi al-khamilul munqati ila al-ibada wujina so amini babe za wangiji shi da yuje wu ibada na mutadi shagala bai alamar tita ci min wuje mini shagala bai giyo da gaza wangiji ya na dole hadisi ne ga yawa ga aliktizal amini wa ta ci za wangiji da je wun wun ya inda so ko ga ni wa ga ya alamari ya lewo jira da we mu alkhairi ga buta ci zawan gijo babu tunguru babu tunguru mu da da zan dore amma ya tunguru so ga wagi daga lajar be lozo ya tunde da ne lo na wani le wani wo sai ba gari na jibawa alkhafiya ga ya wuzina so so dan ganin da da nan da cewa ibada na shi lausu ga su kwai gebo ya wuce nan allahu akbar ta amma to sufa ce za alkhairi na je wa alkhairi za da wa ilimi da jawa je fahimta ko ma ga bele ga kai za na ji da kaunawa za da na ka tuji shi na uga le alfasha ba ta wati ta ce waye wace ta cin waje amma abin da masa yi za kirki na je wa ba wani da jawa zai kawai zai ni zagu ba wakil ya gani bai zijiyar za daidai shi أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله قال رجل مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال ثم رجل معتزل في شئب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره رواه البخاري ومسلم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رجل إذا باقين دوش جنبي النبي محمد sallallahu alaihi wasallam ga ayyun nasu abdul ya rasulullah yau ci soko ziji da alkhairi ga zawon gizi fata ziji darja ga qala nabi ga rajulu mujahidu bi nafsihi iza e ba gina ku gikini e ji jihadi e bayan zo be rayuwi be titacuwi wa mali bi azikiwi fi sabilillah da ya kwayin tsoci arziki wula ana kakwaci wula eda babu eda jihadi jishi kọ́lá sun maman ẹza e ba na ke anabi muhammadu gingan ga zuto biyo e ya bayan daraja bu anabi ga sun julun, kan ruto zaba yoni mu'tazilun fi shi'bin gayi zamini wuce kwaka da fi shi'bin da na yi ga shi mina sha'ab don kpankoro ndocho mini kpankoro jo ene shi bana gai in firaju bainar jabalai ne efu na dan gada fati guba wana efu na dan gada fati guba wana ngai pa a shi yo be kasare je mu wuce kiyo shi'a zamini uke kan da gun kpankoro ndocho mini ya kpankoro jo na ya abudu rabbahu ce mutsoci una ويدع onasa من شره ويدع الناس من شره زوانجزي وعفو biegwanyi wagwate ụlọ agwụntọ za ndụ a ndị ajụ debe Allah akbar hadisiyan al-bukhari be muslimin to yi dai a ashab ma nauyi aljama'atul kabira tarjiwi lahabewa bi jama'a dan yi na shi shidan amma da kwanni gwaya gibato na gai ga shabu jemu ya bayi ashab ga su kujin ishara yi ƙur'an bu wajen alnaku ka ba ila soce ji sharayi ƙur'anu etiyan wani lafi shi'uban waka ba'ila lita arafu jama'a jama ji na ji fetin ya yi zoye zoje wani mace lafi kabila ji ebe ya ke doshi to hadisin na ji bata da yawu gwayen kiyon a sha'iri mini na izadi wujin ibada wala fobe gun za wangi ji a su ma la fobe gun wani wagan zando ya wajin languwa wasu ga manata zando a wala gunso zando a za wangi ji a fobe gun wani ngai waye da unna samin sharrihi wala gunso zando a wanda dumu bai musu ko dai wadan gane wadata ci za wangi ji wani ga wagan zayo waga anniwa ne jin anniwa ne jin ibuna ya ganza ga egun gawa ya lato to annabi muhammadu ga zumai zai lokun dana zai je daraja ga ba su kowane gayi zai da wace kan gun bankoro gun ko da nan doce gun ɗayan musu kudar ke ga falala da azula lokacin uzula lokacin zaman gidi ga bello to dede nan te ya biya yi ebo bela gusa ko a so bela amma to suna daidai a jisu na jeji an kali ne ya ciki bu ya ciya wa boke wa mai zawon gije wa na khairi wuge gana wa gata ya bayan ya eh, lagun so ya eh, yi wai amma wa ku yi kine na ta dai lamara ya ta zuna a da yana makon wasu ce wani awa wa ya wa mai wa bai tun alkhairi ya eh, bici wa mai ya lotun alkhairi a jisi da bai bayan falalau amma lokacin wa gabin da ya lamara ya biye bayanewa wa gunta can ya gun alatso wayo na ko to abin lagun so zan doci na to ke waya kanga ga mala ga inda fasadi zama lokacin zama ga bayani na dubbana kafi ya kuyi shi na da yiga bai kike e cikin mu amma ba ni alkhairi za alkhairi fita ci za wani to ba ni zai je wa gaskiya na ce wato alkhairi lona bogo wannan ya da ilimi da su da bandu ce ga wai ji wazi ba na wai wukatu ba na har kaza wani ya ga a. zaini guba na wadda ce wa alkhairi ya ilimi za ya ikwai ta ibada zanen lawu ga ake kwakan ga wadda lokaci a zandoro amma ga alluwa sabu gugu na alluwa alluwa mai gina bai zando ya mai ji kaza zabe zando ya mai ladi ne hu zando mai ji harka bai zando ya a jihar cima wadda za kirkiri wadda za kirkiri jihar ka bayan ta su babu tawadu'i babu da ne ba zai ciyan ita da wani. anil asad bin yazid qal sa'altu aisha ta radhiyallahu anha ma kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yasma'u fi baytihi aswad yake yazid ugan gon bina na aisha ga. etiyan ma kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yasma'u fi baytihi kí níbi muhammadu ajù fẹ́ jìndà mímú kalat aso da yazid gan kana fi mihinati ali ni khidmata ali níbi muhammadu ajù fẹ́ jìndà ya iyali uji fayila hadarati salat haraja abbe ke ka haraja kuna kharaja annabi muhammadu ajù tiyara sallaji hadisin na al-buhari gobe ke ga mudda mine ne waye kada ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yi mi wuji ya yi lotu mai hadisin na hadisin shi ku ne waye kada ne zan da ce to la je to ade matsayi na mudena ya e gwa mu mai yi mi wa kan da wo ma nuwa dambo mai fomfo so ko gwaga jin e taimako ita da kan doron wai bai zabe jin taimako wudan buwa annoya bautore ɗan e gicewa amajin uwa ma baujire ede baufore ɗan e doda buwa nkewa wa bi obe ba tocho ege tigi gwaji bungwa wa ji wala ya tuje gwaru ba da musamman gima waje kan da ta ga na alin wala wadana dan doro ya yawa wa magato sun musa uju wa su pa wa majiwo kai wallo makanta boarding school kolo university na wajen gici ga wofo kaya wato nuwa wa ya taya wata wada e wai ta dabe yi annabi muhammadu misali mu ci ku yayyo sallallahu alaihi wasallam na na isha ga wa dambo na gadde to lo kan ga na wa juji ba ulore wai ba wujere wasu anabi tiya mbo wana yi sallana kan gama julutun lutun sallallahu alaihi wa sallam min hadisi na je ugwe ta da anabi muhammadu bin sallallahu alaihi wa sallam mai waga wulu fe misali wuci ku yayi nan wani qur'anu galla qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لئك أصابعه الثلاث وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلط القصعة وقال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم daga ba ana son gartuci sako sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'am min ibojin fetati wana idza akala ta'aman annabi muhammadu ga yangi cigi la ika sabi'ahu salam igwa teregi wuta ta ga waju ni moni na waje yangi cina waje gwaji ni mu ndi ta na. وقال متاجي وغام إذا سقطت لقمة أحدكم in giciro maniga ga zandoro ga mini bu shaya cikin bu aliyan gicigi falyumit an hal'ada al'ada inda cinaga labau ya shika ebu ya cina falyumit anha o gangani bai yanke cin ne wal ha kulha na soya cikin bada na wala wani giyan wala wala wagi waga yuye na yo wa hun yo e dena labba wuce ga kan gida nan ayan wuce ga biwe kwa kafa wuce faya na kena wal ya kula wala wagi wala ya da'aha li shaitan galu yanki ciro man da ci gwayaki ya shaitan ma ogi. wa amarana anas ga mine yana nabi muhammad ke jin foro bai bayan gishi gi wannan wa amarana an nasluta alqasa wuje foro ga fi labini alqasa ga ya goje ilawini da ya fo sama sama ma de ni fibo bayan gishi ji fibo ma wale ga zai je je gishi ga na sai sai ni fogo ya ji madagun na kai o ci da mini fo ni wani ke madagun ci na na gai ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wakal anabi magayi gai na lan gai ni voyen gicina ko e na fa ina kun innakum duru na fi ayyi amikun albarka yake bai albarka da yayin gicina ya gina wani wannan wo na tsoyen ni bu mudana ne karshen na gaba albarka da ko na tsoya cikin mudana gaba albarka da na tsowai sun huda na ke ba foda na ba wuce ga ji wa amfani uga se kpaye bibe lafiya wayo uga se kpaye kago na kakwace ya wayo wata wata wale hikima da hikima na da giyo ebonyi wani da wani hikima da na to hikima na na to so da na to ya cikin buwa ci ga wala wala na da wani uje wuce ya ba albarka da hadisi na imam muslim hadisi ya gwaro etide tada nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an salamata bin al-aqwa radiyallahu an أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطاع ما منعه إلا القبل قال فما رفعها إلى فيه رواه مسلم daga ba salamatu ya gina akwa su kube bayuyu an na ba wa hadasa salamatu gaba ban yawon labarin ya ga an rajulan aje zaba gindoci man shiga ya zaba gina na wani bazu da na wuyi busru ya gina ra'i al'ashjayi a ga sun na zaba gina wuce da wani sahabi wani tula nan man jefi waga ta ci sahaba ji buda ke yi wunin man da na abu na yi ma al'azba ni ji ya e zaba na. akala inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ungiyen gichi ya buru anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi shimali ya gwagwafi mawangiyan ya gwagwafi mawangiyan shi ta annabi bu fakkala annabi cagamin kulbi ya minika ga lagwafin ma gwalo ga giyan qal idza bagin na fe ga la astasiyu wa yaji aniya da me be giyan bai gwalo yana kawala na bi fai yi wumiya na bi gallasta fata abada kuma a yi jin yoga allah akbar a zuciyar da cika gina ya yagi begwa gwalo ya mamana wa ilal kabir sai tinye le enyen yau dojimi dole ke tinye le agwa gaskiya ni ga zandoro ga ya musulunci bu a ga ya zai letiwe sai fagu na ga ya dabi mu da jimi wani zako jifi wa harbe bai ne ba fiye lagi ya tsole zako ya ne a na jikin abu bai ya gizi agwafin tuyen gizi wallahi tallahi e ci da cin sawo قال fama rafa'aha ha ilafi. ga baban ya wula bare ga ba gina injin wula e gwanna wabi a rai abu nan ga na biyu ya mi ga da dai na waga ya gwalo a ya gyana kuma a ya giga gwalo mai lalo mi ubiya ga la ya zaga gan ga wangi wallahi tallahi waga an ga ci gan bai cin sanwe kuma gafin gata yau ba ne kando rẹ̀ zo gaga wani ege a miji sọ ki ci wa gan wangi wa ci ga agwọ wani kíchì wà gan dede o mu ci ga sati o su kusi bai kya ci ne hadisin nan ya imam muslim babu husnul khulq wani daga da sha ne zanna ba in ga babu yan tawadu ba lauda bugo kan doro aga waje foro betunguri ga wace o samari. kai da jiwa daga jimi wazo zugun mu ya ja daga fe wutan bare ne tin yele baza lamari zagi zai ti tun do cho kabu wala ya lulu o ga to mi o so ku go alkhairi o ma le na so ku ajiyo ne egbon abi ago kan do cho ma bi wazi kai zai akire ga so ku ga nabi ga to zanne egbon ga ti sai ja annama be so awa ga yanzu fuji lagun fi yagan soko bai tuce ya hmm, lokacin jiji a kire ga kaza a ne a ga annabi ga kama igi mace ji zumayu yi mai wasan wato ji zumayu ibina yagan zai wasan wato da hannun zamuci ji karawa ya hmm, hmm. babu husnil hulk babu na ne ba zaye tiyan bocin wange wani soko to a yi ragani biyu عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ولقد خدمته عشر سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله هلا فعلت كذا رواه البخاري ومسلم أنا سكوكو شكوى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال ga kanin rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuji sakwafe a sanan nasi khuluqan zai je gaza wangi shi fata cikin bu boje wannan adde zai boje uge kun ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wala kad khadamtu ashra sini mi lotu da mi annabi muhammadu mi jin kuku ya annabi muhammadu ashra ne ya yago e bona tonno telaji madina na ta ga annabi lami dayu yu ga mi jin dimai yawo baba mi fe de nan voyu baba mi de tu na mi fe lami fe ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bogo ya go na annabi le madina na a cika mi annabi le madina fama kala li kato ofin amma di taba game ga ofin ya ke ofin ya e ga na jizu magaban zakata na nabi muhammadu taba gule ne miya adina maratib alqawl sayi aga ga e ga na e ga banza e ga sako to na jizu magagbata ne ga banza je na nabi muhammadu gule mila nga e ofin ya nga e man ciji to shi ga ga bayi mako wala takullahuma ofin wala kala. Lisai in fa'altu annabi ma taba gale etiye na mijina ga ma fa'alta kila wata je ka zo anas annabi ga lebe bai miya ne ugba ya boji wangi na to annabi muhammadu da yi bi hakuri na wala in lam fa’alu a ta ga ya tuna mamin luwana annabi taba gaga mi daga halla fa'alta kaza kila wace la ka zaga yau kika wato kaza zalo nga nabi muhammadu ke ganna da wina hadisun na al-bukhari da muslim man shiga ujiye na la ujiye inda ci la nabi muhammadu ci kwana su ba fuska na jibaya ana so sa sai kirki na tsa ladabi wangilo ba nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ibn dawa je na goya na da nabi a sotuwa su sa zakir kiwo ebo ya gibe gwa sun daga nabi nan uba gija ko mai ga gaji kaza kaza ma waga yi jena jimu mai wannan ga gada ji ka kaza wai ji wangi na ji wai wana waja na ji wai wana wai na ji ne wa kuwa bubiya wa ga gaban zabiya ibn e wata titin guru Allah akbar ne uwa ga annabi sosai bai boji wangi wata ke ya gumbe tishiya boji wangi na su kwaji yayi qur'ano gawa innaka la ala khuluqin azim hakika wata tiye bojina boji na gega bojina su ko to ila be bojina wangiji an abi hurairata radiyallahu anhu qala su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج رواه الترمذي وقال الشيخ الألباني حسن الإسناد أبو هريرة وغادي سبيعي رضي الله عنه وقال قص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدين تتسكون كي كنتو شبه من شافي أنا تيغا يوم ma aksaru ma yudkhilu an-nas al-janna agaki wako ma aksaru ma yudkhilu an-nas al-janna kiyena lagwa ko wani da aljanna fa kiyama ina ki ci wuyo qala nabi ga allah da su soko mai da su soko sai ji naji sokwewa nan atiya bai naji wewa ne wa husnul khulq a ci bojin ga wangi annabi muhammadu ga e to guba na laza wangi da aljanna fa kiyamai bogo waye ji salla waye fiazu waye ji nafila waye gwi amma de boji wangi a uzuri kira da shani wa wake de bojin wangi amma waye ji salla e eh, tunguru na ji so kwai wa kwata na wazu maje tunguru ne ga wala gumiya wala gumiya ngamala hatta yimi kafin wala yi mewa ya zarar sifa gita na biga wacce wani bojin da su sako mai gina bojin iza ja aku mantar dauna dina wa kulu kahu fa zawuju so wani jadini ikai wude bojin wangi ikai wala ku de bojin wangi a dana masalacin umaya gyogu madawo wa na musha un wuge olu yadda na shi tsana yi babu gyo mutunci so wujin za a dini kawai ya cile a ah, to bojin za waga a cile a ta ga to imi na mawa loye waje na wujin wani lo makanta yi ga a ah, a ah, wunde bojin wangi na be gigwa fi ba fondo cha ba mutunca amma wunde katun kun kya su ga lo be gi ha be katun kanga wawawo e na kanga yawo madofiyo wani zai da ilimi kan da ce tun da ba a biye ga jahilin da ce ba bojo su kusi bai kya ce ne wasila aksara ma yudkhilu nasa nar ake ga nabi muhammadu ga ganki yana alagwa ko zawan gije lona fakiya mai nan kawala nabi ya ce ga alfamu walfarj alfamu nisu wal faraj gan bai yi ta ya fi zawanki ko ce ga guba ne da asari ya zawanki mi su gabu ga mana ya cinyo langu e ga asada ji pata a fashe da tu zagin tara ga sabu a da lotun da sai wani fiye gin tara alfaraji da na ya ci da ya ci da te ga ya guba na bagun zawon gewa un re zai ni ni wa da hore wallahi tallahi billahi lazi zagukin wa gintara da ho zagukin wa ya hu da sai na ma malai na jadiyan wadana ya fa qur'anu azkar jilajilozu so ba za guruji o fe wa gan soko o fe ba litafi o so fe o ji zawon ji wa fe wa katu en na lagin tarawa ni so fe ga wangi kan doro je yi mi ne safi ona wasu ya safi yawan bukata bai waje jiya sha'awa to wa sun waga ajiye su sabe shari'a yan guba ne mun rage da sun bai gife ji to ya gwa yan guba ne ga wasu kutu da kya ci ne shawar albani ga hadisin na isnadin wata zuwa hadisin al'imamu turmizi babu lafi wal ƙaira da yanar jahilin babu dana gai babu ya e zoba mini ya littafin na bu waji bayani a yi tiya ezu fayin wa mola zuma waje wata jahili ji jahili ga bi lotu jahili ci bi wani a kura wajen bi wani gaji da goma ƙul'an ga wai za ka toba humul na qalu salama sai faza guruji na wannan jahili ga bi lotu gugu ke loba ya e gwa idan aminci aminci yadda bukatan yake ya muna jahili ke ya guke yau ilimi ya ko gaji rayuwa wangi bai mu'amala wangi lo baza wangi shi na عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون رواه البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم wufe kewa gagan wufe cinelo ba ta yi soko ya ki nabiya wufe ya labari ya annabi sokon da ce min ya yi min ya annabawa jawar kinkin ya so ci bayan min ce wulufi ya wa soko ji bayan yau labari kisa annabi fe yi e ci annabi nabo gadda da kawmuhu fadmahu zaji wuji awu ebo wazinan gawayen jana fa, da ujin ujiga unyi ba e jafe ana ka kwaci ubo wa huwa yamsahu dama an wajihi annabi kon na fe wugaya fuska ubo fuska jinja wa yaqulu tu fe diga allahumma ighfir li qaumi sokon fa be jama'i mishi na jimlo wazi jija ci mi nan fa innahu la ya'lamu ya bana jahili ayat ate na me yalo na ate alkhairi na me wayana ngole kya nabi sokon na jelala wazu mu je ta jahili wani jahili ayo hadith buhari na jiwazi na wa ci ga jahili fuyeji ya miye ji ba a ga wa to ka ga biya yan ga a tsaya su kowa ba su ko jahili ayo fabian ya fahimta nawa ya ilimi nawa ya minin gogo zandoro na jiwa zina kewa ga shiri jin za gugu ke ciji a zuntuwe a na ji mazuntuwa na giyo to ndo ce filiyo pata zugabu zandoro na wuyen guru na aja mutu na be na dede shi annabi guru abebe yin pata mu ma ci na za dede shi man na ji uji ba wa ya lausa wani gida na ji gafa su kije ma gobe wani ɗago na wuri a mu yi ba in zagi na ja yau wani man na za a yi falaya a ji sira a ci hoto ya je uzuri bai man iri na jiya man na ji uzuri ya yi kowa daga ya yi wato a ga yi ba a ji siri na ja jin a na to man na ji ga yi masu yi jahili da goko amma wani aga ga gabe cin da ya gabe kudede gabe tun dede a ke ya bera ji fiye man ciji ga ti o bi na kuma ga ti yage oji bi na kuma to man na je wa ga wa ga je wasa ibuna jiga kan rayuwa ne ba nan shi to man kirki jiga jahili da ja fe na go man na ji uji gaskiya ya lauza wangi ja na wasu e in ya je lashe be jahili je ti je wai e wannan ga jiga jahili yo wani malaki ya ma wuna wa saba amma zai dai ma dai je go bana walle kendo ma zaki mu ci koyi musulmi je da alaka be bocci mu ci koji na wai ne yayi da alaka bai man kirki ina za da yi giga wa le da alaka bai wasu bocci shi ba zuma amma nan bayan za mu ci ko jifi wayo ukai minista kaza commissioner kaza famsai kaza na da abuja wani na daba kaza wani tsaka nan ba fi da e yi je ijiga we twazo mo e jin no jibo ce ba wani a wazo na ja wa dini na ade kauna ja na ja ga ga ga da wo zo ba jo na ma ade kauna ja e ga yi wa gwamnanci ma da kauna mushi kuntu amshi ma'a a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun qalizul hashiya fadrakahu arabiyun fajazabahu jazbatan shadida حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به خاشية الرداء وقد أثرت به خاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء رواه البخاري ومسلم ana zuwa malik ko ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga kuntu amshi ma rasulullah mi ba fefe dazan Famba bai cuci tsakwai sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyo ede na ma nabi muhammadu abje ba fogana waye ede na jikin yan najrana wannan ko ta ga yi a jikin yan da? abje ba nabi muhammadu gani sallallahu alaihi wasallam borodoge kisa on mukhattatun yutafu bi dene la ma bana dene la te bana un gatte na kana bi muhammad fogo non fe da zan ke ba duniya galidul hashiya mi sun shi lekan mi sun shi lekan ni ede un na wa te bana kindo dai aga kaya din a lokacin ya ki alkin ba nan ga le mi suji a lokacin yuna le mu ila le kon be ke ke o gwa ji kando ci fadraka wa arabiyun e sa gaba nabi muhammadu da wani zabba zaman da ci mu da wani sai ba tu yusufu faje zabahu fi lagwa sun annabi muhammadu jazbatan shadida faje zaba wufe diya nabi muhammadu wuri lagwa sun wufe diyan din sarawin a yi bu kwaso hatta nazartu ila safata a cikin nabi har mai ana ce ci kafayen ikpati a nabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam wa kad astarabbi hashiyatu rida kafaye den na wa ke ba fo gana. wọ́n di tasiri bagi hàn kápáyán ekwati anabi muhammadu ebu jindina zaba zuma na anabi na ọ ọ lè já ìlú daraja anabi muhammadu ya galu lotun na sallallahu alaihi wasallam min na anabi muhammadu fo asarar da yi wa ji tasiri ba babu ekpati ubu sofhatu a cikin gai ya gboro ko ga kafa ne kwasu sofa ga ya gboro ya ko kafa sun makon zaba zuman na fegan ya muhammad zuwa da yan wuyi musamman ladabiya kendo sahaba zai yi ga ya rasulullah ina ko ya nabi allah a ya muhammad ne uga ga jahili wala ya muhammadu mulli min malillahi allazi indaka jafuru ga lazike so kuna da bewai na ya ne arziki zakana da fi goho bona daga na ga itishe wana na allah ya washi shi na wato ga ga allah ya mi allah ya mi lawo bukata nune wayi tishewa da hakuri ne falsafata ilai annabi muhammadu fai shi ya ci zaba zuman na ne na jiyan na duniya fadhahika annabi muhammadu fai masa sallallahu alaihi wasallam thumma amara lahu bi ata'u fai ji sahaba da ga. ewa na tabeyu ewa Ki babu ne lawiyo al'afu wal iradu anil jahilina fayan azuma jeta zara ke ne wanda ya tura ke bulo bai anabi muhammadu yau amma anabi azuma jeta sha ni wani wani ngala ja su ne ugo za nabi da hakuri ne ibo na kawai hakuri an ga wani security daga a ji ci yau wani security ga kaci amma da ofis wuce tun na lobi gwe ne ga wani ato zando ga tun na lokaci ma mai ko kansilai na doko zabon a lefo ga a'a ibu na zai shi na kawo ga yi ubu ba na sabi gubu amma a yi tsoma su ga to yadda wani yake mun ce damuwa bai ne ji biya ya yi bu ba su na annabi muhammadu da sallallahu alaihi wasallam gala sa ko juyo gala azizun alai ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim mu da egun ya mu'mini shi mu da egun su ko biya salatu ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na gai karatu ya littafi albarka na ko albarka ko mu gai alhaqul mubin fi ahadith rasul sallallahu alaihi wasallam gwargwado ne ganin social barku da mai gaci mutum su kufa gan bai subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu